Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Shirin da ni hawa kabir ke farin cikin gabatar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. A shirin mu na yau ina tare ne da wasu fitattun jaruman Kannywood waɗanda suka samu ɗaukaka a sana'ar fim kuma sunayensu na cikin jerin sunayen da masu sauraro ke yawan ƙorafin ban kawo musu cikin shirin ba. Hadiza Muhammad da aka fi sani da Hadizan Saima da Bashir Kaya sun samu ɗaukaka sosai irin wanda tsofaffin 'yan wasa kan ce kamar matafiya ne a cikin motar haya kowa na sauka a inda zashi yayin da ake ƙara ɗaukan wasu a hanya amma wasu a cikin motar sai dai a sauya musu gurin zama ba dai a sauke su ba haka lamarin bakin jaruman na yau ya kasance tukwa ina hadizan saima ta samo asalin sunanta na hadizan saima kada dai mai sauraro ya manta saima muhammad jaruma ce da ta daɗe tana ba da gudunmawa a kaniwood tun zamani mai tsawo amma yanzu haka ta yi aure kuma ƙawa ce ga wannan jaruma kamar dai yadda za ku ji daga bakinta. To, kusan dai na amsa wannan tambayar ya fi sau a irga. Kusan dai inda na samu wannan asalin sunan Hadizan Saima ya samo asali ne ta dalilin ƙawata Saima Muhammad. wadda kusan yawancin masu kallo sun santa da ta riga ni fara fim ta daɗe a ciki ma kafin ni na shigo to sai ma ƙawata ce kuma yau da gobe da ake ganin mu tare a lokacin kuma muna da hadiza hadiza da yawa to sai idan aka tashi ko ce sai a yi inkiyar ta hadiza wance hadiza wance ni kuma sai a ce a hadiza mana kawar saima to yau da gobe maimakon aka ce kawar saima ai an ja abin da tsawo sai aka koma kawai hadizan saima to a yanzu dai a masana'antar fim zan kai shekara goma sha bakwai ko da dai watanni ba su karasa ba amma ya fi sha shida bai cika sha bakwai ba mutane kan ce ba kya tsufa duk rol da kika hau yana dacewa da ke ko uwa ko matar aure ko ma budurwa ce wai mai sirri ne <laughs> to ai ga wai mutum ba tsufa ko wanda ba zai tsufa ba sai dai lokaci bai yi ba <laughs> sabo da suna gani na a lokacin da na fara fim lokacin shekaru na da yanayi na bai kai a ce na fito a uwa ba amma mai makeup da ake yi mini a ƙara min girman nake yi to idan kuma suka ganna a fili sai su ganna a'a to a fim tsohuwa ce amma kuma a fili ga ta ba tsohuwa ba ce to wannan abin ne ga wanda ba su san kan abun ba suke ganin kaman ai irin <laughs> wai ba na tsufa ne ga a can tsohuwa amma a fili ga ni yarinya watakila kuma kin samu sirrin ne daga kawarki sai ma <laughs> ita ma bai ni ce ba ta tsufa ba to shi dai tsufa lokaci ne Allah ka shi dai za a yi Allah dai ba mu rai da lafiya <laughs> zuwa yanzu kin fina-finai sun kai nawa magana ta gaskiya ni kan <laughs> wanda tambayar ta fi karbi da da wallahi ba zan iya faɗi ba ban san adadin fina-finan da ne ba Allah sani tun ina iya irgawa abin har ya wuce tunanin in irga shi gaskiya suna da yawa <laughs> suna da yawa idan mai sauraro din ya bamu amsa yawwa fina-finai ne suna nan da yawa masu kallo dai su za su san haka tun da suna gani su ga wannan su ga wannan ga sunan dai kawai ba cewa a wannan ne wannan suna da yawa wallahi to ya zaki kwatanta sana'ar fim a jiya da yau ganin irin daɗewa da kika yi a Kannywood to kusan dai in ce gaskiya sana'ar fim a wancan lokacin na baya wato mun samu muna samun kasuwanci fiye da yadda kake zato gaskiya saboda a lokacin nan ana yin farisi da dalodin din da ake ta yi yanzu amma a lokacin bai yawa ba to amma yau da gobe yau da gobe sai abin ya zo ya zama yayi yawa su ma suna samun wani abu ta wannan gefen sai suka koma maimakon abu ta halittacciyar hanya sai aka koma ta haramtacciyar hanya sai ya zama ma gaba ɗaya mu wahala muke sai dai mu ne mu je mu wahala a location producer da eh, executive producer su sa kuɗin su su yi wahala a ƙarshe su zama kuɗin su ma ba zai dawo ba amma 'yan farisi kuma da 'yan dalo da su suke cin kuɗin to shine bambancin da da yanzu yanzu gashi abin ya bunƙasa amma ba mu da kasuwanci abubuwa da yawa ba zan manta da shi ba saboda harkar fim ɗinnan da kake gani ta kunshi abubuwa da yawa na farko akwai jama'ar da bamu sani ba mun san su ta dalilin harkar fim na biyu akwai alfarmar da in bacin ta dalilin sana'ar mu ba za mu same ta ba sannan ko ba komai asirin yana rufuwa me asirin mu yana rufuwa sana'a ce muke muna karɓar kuɗi mu ci mu sha mu sitira mu yi wa iyaye mu yi wa ƴan uwa mu yi wa kanmu asirin mu a rufe ba tare da mun je mun wata muguwar hanya ba to alhamdulillah kafi abin alfahari ne na san dai ba za a rasa wasu kalubale ba a tattare da ke kalubale a rayuwa ba a rasawa amma ni babban kalubale na shine kalubale ne mai daɗi amma kuma to fannin ana ɗan shan wahala kalubale shine duk lokacin da na fito zan tafi wani sabgata matsawar zan shiga cikin jama'a wuri ne mai jama'a da yara haka da sauransu to in ban sa liƙab ba gaskiya ina fuskantar <laughs> kalubale saboda me kan kai ga zuwa gurin to yar rakiya ne za su riga da zuwa haka za mu je kafin ka kai ga shiga kai abin da za ka yi an takura hayaniya dai dole za ka ji ba daɗi saboda baka samu sakewa abin da ya kaka ba sai dai ka tattara ka tafi haka ana kokarin ma kamar aka da kai saboda wai soyayya ce ana so a ganka ko a yi hoto da kai to wannan shine ni dai babban kalubale na amma kuma fa ina jin daɗi wani lokaci ne dai abin yawa ka san dan adam ajizi ne sai kuma aure idan Allah ya kawo za a yi shi komai lokaci ne wasu jaruman kan zaɓi fim ko kuma su yarda su hau wani rol bisa wasu yanayi ko tsarin labari ko kina cikin irinsu to kusan akan wani lokacin akan dubi yanayi ne ake ma mutum rol an san cewa ga abin da zaka iya ga abin da an baka kila ba zaka iya ba ni bana zaben rol akan duba rol din da aka san zan iya ne sai a bani wani ma ana ganin kaman ba zan iya din ba amma an gwada ne ai gwaji ne in aka ga na iya to shikenan za a iya ci gaba da bani amma shi jarumi baya tsaya a wuri daya duk inda yake jarumi inda ya cika jarumi to lalle duk role din da aka bashi zai play amma ka ce a wuri ɗaya zaka tsaya to ran da aka bar wannan bangaren aka koma wani bangaren to kaga kaga ba ka kina yanzu me babban burin ki a wannan masana'anta babban buri na masana'anta fim shine in ga na gama da ita lafiya Allah ba ni miji na gari na yi aure lafiya na bar waɗanda suke ciki lafiya shine fata na kullum Allah kuma ya ƙara mata ci gaba to ko akwai sakon da zaki aika masoyinki to masoya na nima masoyiyar ku ce don a rayuwa a ce kana da masoyi fa a ce maƙiyi duk da dai dole mutum yana da masoya kuma yana da maƙiya gaskiya ina jin daɗin masoyanmu da suke kula da al'amuranmu wanda in ma gani suka min wani kuskure za su bi ta hanyar da ya dace su gaya mana domin mu gyara domin ɗan adam duk inda yake mai kuskure ne to gaskiya muna jin daɗi sosai kuma mun gode don soyayya ce za ta sa mutum ya bar abin da yake ya ɗauki kuɗinsa ya zauna ya kalli me kake yi ma tukun har ya gane kan ka zo wucewa ya ce wannan wane ne soyayya ce to mun gode muna kaunar su mu ma da waɗanda muke haɗuwa da su da waɗanda suke mana waya da waɗanda ma har abada ba za mu iya haɗuwa da su ba mu ne musu fatan alkhairi Allah ya bar mana soyayya radio faransa ita ma gaskiya mu ne mata fatan alkhairi tana da kokari gaskiya domin ka gani yanzu gashi tana yada abubuwan da ya shafe mu da abubuwan da ya shafi duniya ma da abin da yake cikinta gaskiya mun gode wa radio faransa kuma a ci gaba da sauraron radio faransa 所谓。 tashi ki bar wa sarki Allah haƙuri ki ɗauka ki yi koyin hali na manzan Allah rabuwa da zafi na sani sai ki daina kwanwa zan so ki daina kuka ki zama jarumakin jiladi Dalla a gaida hadizan saima yanzu kuma gani ga bashir kaya dan wasa ne da ɗaɗɗe a hutu wanda ya fi sha'awar fitowa a fina-finan fada ko ɗan sanda da dai makamantan haka abin da ya sa wasu da dama ke tunanin watakila ma ya taɓa aikin ɗan sanda ga dai Bashir kaya sunana muhammad s bashir wanda aka fi sani da suna Bashir kaya ita harkar fim gaba ɗayanta sha'awa ce daga inda ka fara kallo ko na garinku ko ba na garinku ba za ka ga cewa abubuwa ne waɗanda suka shiga hankalinka suka kuma shiga ranka ka ji kana da ra'ayi kana da sha'awa saboda duk wanda ka gani a cikin harkar fim ba wanda aka ɗaure aka zo da shi shi ya tako ya zo ya kawo kanshi domin sha'awa na'am ga wanda bai gane waye ba shi kaya ba waɗanda fina-finai ka fito to a yanzu dai akwai fina-finai ne waɗanda suke ah, da yawa waɗanda suke a ƙasa wanda wasu sun fita wasu kuma basu fita kamar ga irin waɗanda suka fita mutum kaga zai iya neman shi kan shi kaya ɗin sannan za ka iya neman kamar irin su basaja za ka iya neman irin su mahaifi irin su darussalam irin su sakata na can baya irin su daham irin su ɗan zaki abin da ya kama su mai babban riga da dai sauransu to ai dama shine ainihin ra'ayi da nika mafi yawanci abubuwan da suke daukan hankalin mutum ka ga cewa bari ka zo ka ba da wata gudunmawa ga wani bangare na society ko kuma na al'umma wanda idan har za ka duba fim shi fim kalubale ne ko kuma in ce arashi ma'ana yakan tafi da rayuwar mutane ne daban-daban wani abin za ka tsinci mutum a kasar indonesia amma aka yi wani labari inda zai kalla fim din sai ya ga kamar an je ne an kalle shi aka rubuta abin za a yi wani abu kuma a nan sai ka ga cewa a ah, ni da nike zaune nike kallon fim din nan mutanen nan anya ba ni saka kalla ko suka yi wannan abun ba to idan ka duba kowane bangare za ka ga cewa kowa da kiwon da ya karbe shi ma'ana akwai bangaren masoya su kuma duk soyayya a cikin fim ita ce take ba su sha'awa take burge su Su kaga ba a za a taru a raja'a a bangare guda ba tare da an yi ma wancan gefen adalci ba akwai mutumin da shi kuma in ya ga an buga ma wani wuka a ciki jini ya fita ya rike irin yana wayo Allah sai ka ji yana ta dariya shi kuma an burge shi wani kuma zaka ga cewa a'a da an sa bindiga ne an harba wani yayi tsalle ya faɗi sai ka ga abin ya mai dadi wani kuma ya sa shi kuka so saboda haka idan za a yi fim sai an duba kowane bangare an ba kowa hakkin shi da bangaren masu adalci da bangaren masu tausayi da bangaren mugaye da bangaren kowane gefe shari'a ne ko ina sai ka bayar saboda kai balansin ya zama na kowane irin ra'ayi ne mutum ya zauna yake kallon fim ɗinka kana son ka taɓo kowane ɓangare na rayuwa wanda ya kamata a ce ka yi entertaining ɗin shi ka nishaɗantar da shi saboda haka wannan shine abin da ya jawo hankalina kan cewa lokacin da duk za a yi fim sai ka ga cewa irin wanda ya shafi faɗaɗin an fi kirana a waya ko kuma wanda ya shafi police an fi kira na a waya a rika gaya min cewa kai fim kaza da ka fito ai mu mun so a ce da a ce kai ne ma dan sandan mun fi so a ce ma da a ce ma kai ne ma wanda ka fito din nan ake damben nan ko ake fada to sai na gane inda mutane suka fi jefa ni ko kuma wanda suka fi bangaren abin da suka fi so ta bangare na sai na ga cewa wannan abin shine zan rika basu in rika kyautata musu idan suka ganna a fim akwai hasashen cewa ai kai mai fada ne irin na karatin nan shi yasa ma ake yawan saka irin fina-finan fada a ganka dai kana fada sosai a cikin fim har ma wani bin ma kakan fito a dan sanda still din da ba sai dai kayi fadan har ana tunanin ma ka taba aikin yan sanda ni ba ba ne amma na taba yi na kuma ajiye sakamakon rashin lafiya da ya same ni likita ya bani shawara cewa in yi haƙuri da wannan aikin in nemi wani abu inda ina neman zaman lafiya na'am to kamar yadda ka ji ni da hadizan saima na san kai ma ba za ka rasa wasu nasarori da ka samu da kuma kalubalen da ka fuskanta a sana'ar ba nasarori har yanzu muna yi wa allah godiya saboda ka fito jama'a masu ganka suna allah ya kiyaye allah ubangiji ya sa a gama da lafiya allah ubangiji ya ƙara basira duk inda fa za ka shiga fa ba za ka ga wani mutum wanda zai fito maka da wata fuska wadda za ta nuna maka a fuska cewa wai wannan mutumin makiyinka ba ne zai kalle ka a matsayin mutumin da kawai na gani ga shi kawai wancan mutumin a na gan shi ina sha'awan shi ina ya burge ni yana birge ni ko kuma ka fito ma jama'a na nuna ka suna nuna cewa ai wane ne wannan wata alfarma ce da Allah ma ya yi maka saboda baka fi kowa komai ba ba kuma abin da ka ɗara wani da shi hasali ma kila wasu da yawa ma sun ɗara ka so saboda haka baiwa da allah ya mana ta wannan harkar fim har jama'a suke sha'awar mu wannan wani abu ne ma da za ka iya gode wa allah a kai sakamakon kuma duk ilahirin abin da zai taso wanda ya jibanci na taimako ko gudunmawa ko shiga wani waje inda ake biyan kuɗi ko kati kai in ka zo sai ka ga an karrama ka an mutunta ka sakamakon fim ɗin an ce ka shiga wani lokaci idan kuka je wani waje inda za a baku naira goma in aka ga da kai dan fim din a ciki sai ka ga abin ya wuce haka sai ayi tunani da a ah, ai gara ka dan kyautatawa waɗannan mutane sai kaga an baku naira ɗari to wannan wata alfarma ce ko kuma wata nasara da zan iya alfahari da ita a cikin rayuwa shi kalubale da muke fuskanta shine cewa a kulliyomin muka zo muna magana duk masu sauraron hirarraki na za su ce shi wannan mutumin me yasa kullum aka zo maganan kalubale abu ɗaya yake faɗa to kalubalen nan dai shine nake faɗa again akan cewa jama'a su taimaka su daina yi mana kuɗin goro a koda yaushe a kuma kowane irin al'umma akan samu nagari akan samu lalatacci su duk inda aka samu nagari aka samu lalatacci kada ka zo ka yanke hukunci kai mana kuɗin goro ka ce dukkanin ilahirin waɗannan mutanen gabaki ɗayansu kaza ne saboda haka wanda duk ya nemi ya kama mutuncin kanshi ko kuma wani abu shi ya so wanda kuma bai yi ba bai kamata a ɗauki wani abu a ɗora a kanshi da zancen soyayya na kama da gauna soyayya ta shige duba. Sun zancen to wani saƙo za ka aika masoyanka? to ina so in yi godiya da babban murya a gare su tare ma da waɗanda ma ba ma masoyan nawa ba ne masoyan 'yan uwana ne su ma 'yan uwan nawa ina musu murna sakamakon yadda suke da masoya tare da ni masoyan nawa da kowa da kowa wanda yake zama ya kalli fim sannan kira da zan yi ga jama'a shine su taimaka da allah da annabi duk wani kuskure ko a mujalla ko a rediyo ko a waya a rika gaya mana mu gyara don wani lokaci mutum baya gane kuskuren da yake in ba ana sanar da shi ba amma aka sanar da kai sai ka gyara ka gyara ka gyara din wata rana sai ya zama ba a yi ba To la mai sauraro da fatan kaji daɗin kasancewa da mu. Kuma a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu tare da sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.